Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 8 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai. To ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican a Amurka ciki har da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence wanda zai kara da tsohon mai gidansa. A Amurka har ila yau gurɓatacciyar iskar da ta taso daga wutar dajin da ke ci a Canada ta lullube wasu jihohin ƙasar da dama. Ukraine ta ce batun cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a yaƙi da take yi da Rasha babu abin da zai haifar illa rura wutar rikicin. kanin labaran kenan cikin shirin za a ji cewa a karan farko shugaban najeriya ya gana da gwamnonin kasa 36 ko mai shugaban ya faɗa musu ya nuna cewa yanzu ya kamata a haɗa kai ba maganar siyasa ba ne ba ko da wace jam'iyya ce kake yanzu kusan dai shi ne uban kowa haka kuma za a ji cewa jiya laraba an samu aron gama tsakanin jami'an 'yan banga da 'yan bindiga a jihar neja to sun dai zo sun yi faɗa da banga na an kai kaman awa biyu ana yi amma sun kashe mana yan banga mutum goma da yammacin ranar laraba nan ne abin ya faru eh. daga nan alheri grace abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar republican na amurka wani abu da ake ganin yana kara zama cikas ga yunkurin da tsohon shugaban ƙasa donald trump ke yi na ƙara tsayawa takara a karo na uku a baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie wanda ɗan gani kashenin trump ne amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa kazalika akwai gwamnan jihar north dakota doug burgum wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman zaben sa a kuma jiya laraba ne tsohon mataimakin shugaban kasa mike pence ya bayyana aniyarsa ta neman karawa wato karawa da tsohon mai gidansa inda bai yi wata wata ba wajen caccaka trump yayin jawabinsa But on day, President Trump also demanded that I choose him and the Constitution. Mike Pence kenan yake cewa a ranar da aka kai mamaya ginin Majalisar Dokokin Amurka tsohon shugaba Donald Trump ya nemi da na yi zaɓi tsakanin bukatarsa da kundin tsarin mulkinmu ku sani ya ku masu da kuri'a kuma za ku fuskanci irin wannan yanayi na neman ku yi zaɓi ni dai a wancan lokaci kundin tsarin mulki na zaɓa a lokacin da magoya bayan trump suka mamaye majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun 2021 an ji suna rera wakar da ke cewa a rataye mike pence saboda ya bin umarnin da trump ya bashi na yaki amincewa da biden a matsayin wanda ya lashe zaben 2020 minista harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa a ranar Laraba cewa babu yadda za a yi a ce tattaunawar zaman sulhu da za a yi da Rasha ta fara da bukatar neman a dakatar da buɗe wuta. Sama da yunkuri ɗari da aka yi a baya a kokarin cimma matsayin dakatar da buɗe wuta tun bayan da Rasha ta haɗe ƙasarta da yankin Crimea a shekarar 2014. Duk sun kare ne da baiwa Rasha damar mamaye Ukraine a watan Fabrairu a cewar ministan. kalaman na kuleba na zuwa ne yayin da hukumomin kif suke kira da a hukunta rasha kan lalata madatsar ruwan a kasar da ta yi The destruction of the power station is crime against humanity. Prime Minister Ukraine Denis Shimel kenan yake cewa lalata madatsar ruwan Kahovka da Rasha ta yi babban laifi ne da ta aikata na musgunawa bil'adama saboda haka ya zama dole ta fuskanci tuhuma. a halin da ake ciki ana sa ran wata tawagar shugabannin kasashen afirka karkashin jagorancin shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa za ta kai ziyara ukraine da rasha cikin kwanaki masu zuwa inda suke fatan ganin an cima matsayar kawo ƙarshen rikicin wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun sudan suke kera makamai a kudancin khartoum a cewar shaidu gobarar ta tashi ne yayin da dakarun kasar ke kokarin kare birnin daga fadawa halin dakarun rsf a rikicin da aka kwashe makonni ana yi a kasar shaidu har ila sun ce a ranar talata sojojin rsf da ke fada da dakarun na sudan sun kai wani mummunan hari a wurin kera makaman wanda aka saka wa kwararren matakan tsaro Ƙungiyar ta wallafa wani bidiyo inda take ikirarin ta karbe wani katafaren rumbun adana makamai da wasu yankunan birnin na Khartoum. Amma shaidu sun ce dakarun na Sudan sun yi nasarar fitattakar mayakan na RSF. in an jima kaɗan mamur zai sake da da labarai kafin nan shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gana da gwamnonin najeriya a karo na farko tun da aka rantsar da shi inda ya tattauna da su akan manufofin gwamnatinsa da salon aikin da zai jagoranta domin warware matsalolin tsaro da talauci. Gwamnan jihar Zamfara, Dr. Dauda Lawal, ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan ganawar da aka yi. Yana neman haɗin kanmu don samu ci gaban Najeriya baki da da kuma a shirye yake ya duba wasu matsaloli da ke faruwa kamar na tattalin arzikin ƙasa da wace hanyoyi da shawarwari wanda za a bi don taimaka ma al'umma baki da an tattauna kuma an yi magana tsaro wanda yake shi ma ya ce a shirye yake ya ba da gudunmuwar shi na tabbatar cewa an zauna lafiya a duk inda muke da matsaloli a cikin wannan ƙasa mu. kuma ya nuna cewa yanzu ya kamata a haɗa kai ba maganar siyasa ba ne ba ko da wace jam'iyya ce kake yanzu kusan dai shi ne uban kowa a ƙasar nan da sauransu saboda haka shirye yake ya aiki da kowannen mu daga ciki. to na ga sanarwar da gwamnati ta bada ta nuna cewar gwamnoni ɗaya bayan ɗaya kun yi jawabi inda kuka jinjina masa kuka goyi bayan janye tallafin man fetur wanda aka ce yana iya durkusa da najeriya idan ba a janye shi ba ta ina za ku taimaka ma gwamnati da al'umma su samu sauki ganin irin lalurorin da zai iya biyo bayan wannan matakin da aka ɗauka. Da gaske ne a duka an tattauna kuma an yi bayani kan da wannan subsidy da aka yi wanda kuma a ƙarshe an tunanin cewa ya kamata a haɗa kwamiti mu duka da 'yan lebo a ga ta wace hanyoyi ne wanda a taimaka ma al'umma wanda wannan matsaloli da ake fama da shi za a samu sauƙi. a cikin wannan kasa ta mu baki daya wanda an ba shi mataimakin shugaban ƙasa dama akan cewa a yi kokari a haɗa wannan kwamiti da wani hanyoyi ne za a bi don taimaka ma al'umma baki daya bola tinubu ya yi magana akan talauci da rashin ilimi da rashin ayyukan yi yana nuna cewar ba ƙananan matsaloli ba ne da ke fuskantar kusan kowane ɗan najeriya akan wannan wani alkawari ko tabbas kuka ba shugaban kasar cewa za ku haɗa ƙarfi da ƙarfe da shi domin a yaƙi talauci a karkare irin wahaloli da azabar da talakawan ƙasa ke ciki a yanzu. ya yi kira duka gare mu gwamnoni a kan cewa ya kamata yanzu mu sauna tsakani da allah mu duba hanyoyi wanda za a bi don taimaka ma al'umma ta fannin rashin aiki ta fannin ilimi ta fannin masana'antu da makamantansu ya tabbatar mana da cewa yanzu ba lokacin wasa ba ne yanzu lokaci ne wanda yake dukan mu za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe tun da dukan mu 'yan najeriya ne kuma dukan mu ci gaban najeriya ake nema saboda haka yana kira gare mu da mu ba da wannan haɗin kai da kuma shawarwari iri daban-daban wanda muke ganin mafita ce da 'yan najeriya baki da to kuma mun yi alkawarin akan cewa lallai za mu yi abin da za mu yi mu bada haɗin kai na ceto al'umma na kawo sauƙin rayuwa ga al'ummar ah, najeriya baki da da kuma jihohinmu. a gaida Umar faru Musa da wannan tattaunawar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Muhammad dauke da kashi na biyu na labaran duniya. To sama da dozin ɗin jihohin Amurka na ƙarƙashin gargaɗin zama cikin shirin ko ta kwana yayin da gurɓatacciyar iskar da ta taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin Canada ta nausa kudanci. lamarin da ya sa wani yanayi na hayaƙi mai kama da hazo ya lullube sararin samaniya birnin new york da wasu manyan biranen amurka Magajin garin New York Eric Adams ke yake cewa muna bai wa mazauna birnin New York shawara da su zauna a gida a daren yau zuwa gobe muna kuma ba da shawara da a takaita tarukan da za a yi a waje. jami'an lafiya a jihohi sha biyar kama daga vermont zuwa south carolina da ke kudanci da kuma ohio da kansas da ke tsakiyar yammacin amurka sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar gubataccen iskar ta kai wani shalli da za ta iya haifar da rashin lafiya ga miliyoyin mazauna waɗannan jihohi hukumomi ma a birnin washington dc sun yi makamancin wannan gargadi kamar yadda hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar shahararren dan wasan kwallon kafar argentina lionel messi ya bayyana shirinsa na dawowa gasar kwallon kafar amurka ta mls inda zai buga wa kungiyar inter miami hakan ya biyo bayan raba gari da messi da psg ta kasar faransa da kuma kin amincewa da ya yi da tayin wani kwantiragi mai gwabi da aka masa a saudiya an dai ta raɗe raɗin messi wanda ya buga wa psg wasanta na ƙarshe a ƙarshen makon da ya gabata zai koma barcelona amma rahotanni sun ce ƙungiyar ba za ta iya ɗaukansa ba gudun kada ta wuce iya adadin kudaden da aka kayyade wa kowace kungiya ta kashe a gasar ta La Liga. Messi wanda ya kai Argentina ga nasarar lashe kofin gasar cin kofin duniya a Qatar ya samu kyautar balando guda bakwai ya kuma lashe gasar League One a kakar wasanni biyu da yi da kungiyar ta PSG da kuma French Super Cup a 2022. Labaran duniya kenan aka saura daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin an samu arangama tsakanin 'yan banga da 'yan bindiga a jihar neja lamarin da ya haddasa asarar rayuka tare da sace mutane sama da talatin wakilin mustapha nasiru batsari na ɗauke da wannan rahoton wasu 'yan bindiga sun hallaka kimanin jami'an tsaro na 'yan banga goma sha uku a jihar neja da ke arewacin najeriya rahotanni daga yankin kusharki ta karamar hukumar rafi na nuna cewa 'yan bindigar sun yi awon gaba da sama da mutane talatin bayan hallaka waɗannan 'yan banga. Wani jami'in 'yan bangar da ya buƙaci a ya sunansa ya yi ƙarin haske. To sun dai zo sun yi faɗa da 'yan banga na an kai kaman awa biyu ana yi amma sun kashe mana 'yan banga mutum goma. Da yammacin ranar laraban nan ne abin ya faru? Eh, sun je sun sun zo na wajen hayin gandu ne aka yi fada yanzu haka da nake magana da kai ga sunan gabacin yakila kuma wani gurukun to shi ma dai wannan mazaunin yankin ne da ya buƙaci a saka sunansa ya ce a yanzu haka suna cikin wani yanayi na tashin hankali lalle sun kakkashi mutane kuma sun kore shanun sani huda sun tafi da su da yawa kamar mutum nawa suka kashe wallahi kawo yanzu ba a san iyakan mutanen da aka kashe ba ana yi ta shigowa da gawawaki yanzu haka sun a gonaki suka samu mutane koko kan hanya ne a gari a gari ha, a garin kushirkin suka zo shugaban karamar hukumar rafi Alhaji Usman Ayuba Katako ya yi ƙarin haske akan lamarin. ba mu da labarin kashe farar hula banda 'yan bangan amma dai dama tun kafin wannan harin sun kakka su a gonakinsu sun kashe kusan mutane hudu wancan lokacin dududu wannan abun bai wuce kwana hudu biyar ba fa sai kuma wannan babban barnan da suka zo yi bayanai sun nuna akwai sama da mutum goma kuma akasarin su yan banga ne aka kashe kuna ko haka ne ko ku akwai wani bayani da a gaskiya ina jin mutanen sun kai goma sha uku fa da shugabansu. kamar sun wuce da wasu ko eh na shi da nake ga sun da mutane sun fi talatin ai. kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. Domin kuwa kakakin 'yan sanda ta jihar Niger Mr. Wasiu Abiodun bai ɗauki kiraye-kirayen wayar da aka yi mashi ba. Ko a farkon wannan mako dai an ga sabon gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago yana ganawa da manyan jami'an tsaro na Najeriya da wasu ke ganin tana da alaka da matsalar rashin tsaron da jihar Niger ke fama da shi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19 31 da sittin. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai a mu a nan Washington DC na cewa karfe 1 da minti 15 na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun kashi talatin da biyar cikin ɗari na guraben siyasa da shugabanci da mata ke nema musamman a ƙasashen Afirka inda aka bar su a baya ya samu asali ne daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka rattaba hannu a birnin New York a shekara ta 1979 ta kawar da duk wani nau'in nuna wariya ga mata. an gina wannan yajejeniya ta sidiyawo kan ka'idoji guda uku rashin nuna bambanci hakkin ƙasashe na cimma wannan burin da kuma ba mata damarmaki masu ma'ana yarjejeniyar da ustaz abubakar abdulsalam ya fara bayani a kai makon da ya gabata lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan a yau a tattaunawar da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya jagoranta da suka hada kan masu ruwa da tsaki barista aisha aliyu tijani da kuma comrade yahaya shuaibu ungogo wannan yarjejeniya da aka yi alif 1979 ta sidawo wata yarjejeniya ce karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya akan ƙoƙari da yunkurin watsar da dukkan wani bambanci tsakanin mace da namiji. akan abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya umuman tun da ba lokacin su dawo muke da shi ba wanda aka yi kira zuwa ga ƙasashen duniya ƙasa ɗari da 190 tartaba hannu a kai ƙasashe biyar ne ba su rattaba hannu ba sai amerika da ta yi amma ba ta yi da suke kira authenticating ba ba ta yi authenticating signing ɗinta ba ma'ana ba ta tabbatar ba to kaga amma a ka'ida ta doka ga ga barista a nan in an kuka sa sai kuma kun da da shi yanayin da zai iya dacewa da tsarin ku domestication yanzu misali mu dauka a Najeriya a shekara ta 2016 kafin nan an yi NC yunkuri yunkuri amma a karshe karshen nan ta 2016 da kuma ta 2019 mu ta 2019 karkashin jagorancin sanata ta ta kudu biodin olijimi take ko sunanta ai ta kaddamar da wani kuduri a majalisa wanda wannan kudirin da ya tabbata to domestication ne na wato kamar ma iya cewa sirka wannan dokan ne da tafiyar da ita a tsarinmu na gida ta sidawo din sunan tsarin gender and equal opportunity bill wanda a ciki kira yake zuwa ga a daidaita da mace da namiji a wurare bakwai wanda a ganin su shine eh, an eh. bautar da mace a wayannan gurare bakwan dole sai an kalli wayannan gurare bakwan an daina su kuma a to malam za ka yi mana maganar wurare bakwai din nan comrade malam ya yi maganar domestication wato an ka dokokin nan a zartar da su a cikin ƙasa kamar majalisun dokokinmu da kuma gwamnatocinmu ba sa la'akari da batun da yi magana addini dinnan ba sa la'akari da magana addini dinnan da al'adu dinnan da suke samun tarnaƙi ga dokoki ko kuma wannan ne yasa eh, wato dokokin suke samun tarnaƙi ba sa karɓa misali watan barin baka misali lokacin da aka yi child right act sai na ga wasu abubuwa sai na tambayi wani dan majalisa ta hmm. na ce kuna ina 'yan majalisar nan kuka yadda aka yi Charles right act sai ce da ni ka san wani abu guda daya fiye da rabin yan majalisa arewacin kasar nan ba sa nan ma lokacin da aka yi dokar ɗaya kenan sannan na biyu majalisun su kansu hai a lokacin ba ma su fahimci aikinsu ba abin da nake gaya ma ba su fahimci aikin domestication na doka ta kasa da kasa idan an yi ta particularly a kasashe irin namu ina son ma misali ga tsarin mulkin najeriya cewar dokar kasar nan wadda national assembly suka yi ta yi ko da za ka yi wani domestication eh, ta yi supersedin dokar da jiha za ta yi da ƙarshe da aka zo aka yi irin charge right act sai jihohi suka wannan ta ce ta ki wannan ta ce ita ta fita da ƙarshe gwanaye irin su Allah ya gafata masa Aliyu Umar su na ji sun fito sun ce wannan zancen magana cewa wata majalisa ta ce ba ruwanta majalisun kuki haka suka rinka wannan ta ce ita ba ruwanta da child right wannan ta ce a ita ta jingine shi tana ita magana banza ce tun an riga ta zama dokar kasa mm. saboda haka idan wani abu ya faru aka je kotu ba ruwan kotu da cewa jihar kano ta yi ko jihar kano ba ta ba za a hukunta mutum bisa dokar kasa so kaga su kansu 'yan majalisar ba su gane tsarin nasu na tasirin ba mm. kuma domestication din nan da yawa daga ciki ya kamata a duk lokacin da za a tafi taro na majalisar ɗinkin duniya ai da yawa ake tafiya amma a najeriya da yan gama abin da ke faruwa mafi yawancin duk tarukan da muke na duniya a najeriya tsakanin gwamnati da kungiyoyi da shauransu da gingimu ake najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ba a tafiya bai ɗaya tsakanin kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati wato mana ba sa bakin su baya zuwa ɗaya akan wani batu ɗaya sannan kuma kamar majalisun har yanzu mun kasa fahimta me demokaradiyya ba za ka raba abin da ke faruwa a america da, da birtaniya da faransa da kenya da asia da abin da ke faruwa a najeriya yanzu ba wata ƙasa da za ta fi na isolation ita kadai saboda haka eh, tafiya kamar yadda mana ya ce globalization globalization din nan mm. tun kafin globalization akwai global meeting of generations mm. wanda aka yi ta yi generations generation wanda jimmy carter fara yi tun wucin alif dubu da ɗari tara da tamanin da wani abu kafin globalization mitin ne na generations da za a tawo da duniya 1835 misali ana nufin yara mm. 36 to 55 56 to above generations ne kowace ƙasa a shirye take ta shirya najeriya ce bata shirya ba a wannan lokacin aka ɗauka wani abin wasa ne wannan global gmg din da aka yi ta yi suna kowane ƙasa suna tsara ƙasarsu yara da matasansu da tsofaffinsu an haɗu menene abin da zai faru a ƙasar nan zuwa gaba hatta maganar yancin mata da zamantakewa da komai manya suna gaya musu ga da mace take amma najeriya mu babu kawai daga tsari in ya to daga generation generation sai abubuwa su ta tsintsinkewa ba wani generation da yake tafiya a ƙasar nan daidai sai ka ga daga wannan generation abubuwa sun kace kamar wannan matsalar ita take haifar da watakila in sun zo dokokin ba sa la'akari da abin da ke kasa da kuma kunshin da doka ta zo da shi misali wannan gaskiya ne da kuma rashin girmama ilimi sam ba a magana ilimi a cikin wannan ɗayan gama ai amince majalisar kuɗaɗen da ake basu mutane suna ganin cewa kuɗaɗen su sun yawa da ake basu ba wasu kudade bane da ake basu dan su sai mota su sai gida abin da aka ci wannan kudaden su je su ɗauko masu ilimi akan wani wanda za su shawarce su akan abubuwan da za su ai wannan kudi shi sa ake basu wannan kudaden da yawa duk inda masu ilimi suke su ɗauko su amma ba ruwan su akwai dan majalisar da na gani eh, abin da ya ban takaici ya ban mamaki a bajin ma za ka ga irin ka ga dan majalisa a national assembly ya sa bajin ruwa a cikin zai taimaki in majalisar da shinkafa buhu ɗari wake buhu ɗari gero buhu ɗari a cikin majalisa fa to yanzu dan Allah dan annabi inda ilimi wannan ta yiwu a national national assembly ka ce wai ka sa wannan a cikin bajar za ka taimaki ka to ji ire irin muna da masu ilimi da yawa muna da masu ilimi da yawa kuma an ce ba sa shiga siyasa ai suwa masu ilimi mm. ai ba ce ake su shiga siyasa ba amma idan akwai wani abu da wani wani kudiri ko ta doka da za a yi ai kowane bangare akwai sa sai ka dauko masanan nan ka sa su a hotel ka biya su su zo su yi ma tunani shine kawai kai kuma ka je kai kuma ka je su baka ka je ka gabatar da irin tunanin da masana suka yi ana mun ba za ka iya ba misali amma mai mulki duk inda yake ai is an ear to the ground tun da yana da dama da zai tuntuɓi mutane da ko'ina ko'ina a duniya jami'o'inmu da polytechnics ɗinmu da colleges of education ɗinmu tafiya suke hannu da hannu kafaɗa da kafaɗa da gwamnati ba wai tafiya suke kawo wannan bai ta ba karatu a aji shi ke na aikinsa karatu a aji a'a project eh, hatta irin thesis da project da project na undergraduate da thesis na postgraduate students ai duk da shi ake amfani ake inganta rayuwar al'ummar kasashe da dama ba kawai ana kawo shi bane a jirge shi da sai kawai a ba mutum a awadin din mutum digiri ko a bashi masters ko a bashi phd barista yancin nan naku an ce ku kan matan a bayanin ke da kika yi kin ɗauko mana salsala kun fara karatun ya fara nisa kuma kuna shiga aikace-aikace gashi yanzu ke bayan kasancewa ke lawaya ma ne ma kike digirin digirgir misali kuma ire-iren ki ba za su kidaye ba ko da a nan birnin kanan nan misali me yasa ake ta samun wannan kwan gaba kwan ne game da fahimtar shi kansa wannan yancin naku ne To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da ya zama kadangaren bakin tulu a lokutan baya da mata ke begen ganin sauyi a wannan gwamnati da aka kafa a Najeriya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungugu sai Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya. To madalla a gaida alheri kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan. Afirka mutum ne 'yan 'yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci. Mai saurare yayin da dimokuraɗiyya ke ci gaba da kankama a ƙasashen Afirka irin su Najeriya, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi da fuskar ababen more rayuwa. Babu abin da ta dama talaka hankali ko kamar tsaro. Tun da saurazi ta zo ta kama wani gonakanmu babu wanda aka kirawo aka ce ga hakkinka. Ba ga haƙoƙin al'umma a jimlace filin 'yan ƙasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban. Sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba. Zalika shirin kan tattauna da kwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su. Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya babu wani sani babu sabo duka kama shi za mu yi mu gurfana da shi a gaban kotu. Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe takwas na safiyar kowace ranar Talata. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita. To madalla da wannan ko muka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaici. To ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican a Amurka wani abu da ake ganin yana kara zama cikas ga yunkurin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke yi na kara tsayawa takara a karo na uku. A baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie wanda ɗan gani kashenin Trump ne amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa. Kazalika akwai gwamnan jihar North Dakota Doug Burgum wanda shi ma ya ƙaddamar da yakin neman zaɓensa. sa. a kuma jiya laraba ne tsohon mataimakin shugaban kasa mike pence ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa inda bai yi wata wata ba wajen caccakar trump din yayin wani jawabi da yi ministan harkokin wajen ukraine dimitri kuleba ya faɗa a ranar laraba cewa babu yadda za a yi a ce tattaunawar zaman sulhu da za a yi da rasha ta fara da bukatar neman a dakatar da buɗe wuta sama da yunkuri ɗari da aka yi a baya a kokarin cimma matsayin dakatar da buɗe wutar tun bayan da rasha ta haɗe ƙasarta da yankin crimea a shekarar 2014 duk sun ƙare ne da baiwa rasha damar mamaye ukraine a watan fabrairun a cewar ministan kalaman na kuleba na zuwa ne yayin da hukumomin kif suke kira da a hukunta rasha a kan lalata madatsar ruwan ƙasar da ta yi wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun sudan suke kera makamai a kudancin khartoum a cewar shaidu gobarar ta tashi ne yayin da dakarun kasar ke kokarin kare birnin daga fadawa hannun dakarun rsf a rikicin da kwashe makonni ana yi a kasar shaidu har ila yau sun ce a ranar talata sojojin rsf da ke fada da dakarun na sudan su wato suka kai mummunan hari a wani wuri da ake kira makamai a kasar ta sudan To madalla masu raro baki daya abin ya sauka kenan a mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu zo muku da wani sabon shiri shirin da zai zo muku da shirin 'yan ƙasa wato na kasa ba kasawa ba har ma da rahoto kan rikicin kabilanci tsakanin ƙabilar jikun da tv a jihar taraba kafin mai salama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mai sarar mu a ko da yaushe muhammad babuga unashi bisa rashin mahaifiyarsa da ya yi allah ubangiji jikanta gafarta mata idan wato ya kuma ba shi haƙurin jure wannan rashi idan kuma ta mu ta zo allah ya sa mu cika da imani kamar yaushe za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad lalo da na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau helen kodin nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa salamu alaikum